والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما wa barakatuh a ci gaba da karatunmu na fikihu a cikin wannan littafi na maktafar khalil fil fiqhil maliki wanda al-imam khalil bin ishaq al-maliki ya rubuta rahimahullah ta'ala idan ba manta ba muna bangaren da yake bayani dangane da matsaloli na aure matsaloli waɗanda ayoyin ƙur'ani suka yi nassinto ko kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi nasi akai ko kuma abinda malamai suka tattauna a tsakaninsu matsalolin da ka iya tasowa a ainihin dalilin aure ko a tsakanin ma'aurata za mu taki a darasi na biyu haka ne ko Dari biyu da sha biyu inda Malam yake cewa wala ya zolo abin bikiran biraddin mutakarririn hatta yi ta haƙaƙa ba a ɗaukan tsarewan uba ko ƙinsa ga auren ƙyarsa budurwa wanda zai iya tilasta ta ya mata aure kuma ba zai iya tilasta ta ba raddin mutakarrin da mayarwa akai-akai wannan ya zo ya nemi aure ce a wancan ma ya zo ya ce a wancan ma ya zo ya ce a to wannan ba za a ɗauka wato tsarewa ba ne saboda kun san ayan qur'ani ta ce kada ku tsare su idan suka yi niyan koma gidajen mazajen su na da saboda al'aqlu ainun dadadun da lamun ɗinnan, yana gwada wani iko ne da wanda yake da ikon ya tilasta aure ba tare da an nemi shawari ba yake da daman ya dauka saboda haka idan uba yana tare da yarsa budurwa kun ga can baya mun yi bayanin cewa yana da yantin ya mata aure ba tare da ya nemi shawarinta ba to sai aka zo aka nema ya mayar aka sake nema ya mayar wani ma ya nema ya mayar wani ma ya nema ya mayar to wannan ba za a dauka uduli bane wato ta waye ne ko kuma kin amincewa bane hatta yu ta haƙaƙa sai an tabbatar da haka to waye mai tabbatar da haka ko waɗanda za su kai ƙara su yi ƙoƙari su tabbatar da haka domin kada bincike ya gwada saɓanin haka ko kuma shi shugaban da aka kai ƙara wajensa ya yi bincike ya tabbatar da haka to a takaice da yadda za mu gane shi ne wato mace ce tana tare da mahaifinta aka zo aka yi ta neman aurenta mahaifinta yana gini to an ba ta dama ta kai ƙara wajen na gaba ko kuma kai kara wajen na gaba to amma idan an kai ma shugaba wannan kara a take a wajen sai ya daura mata aure shine ya ce hatta yi ta haƙƙaƙa sai an tabbatar saboda mafiya yawa idan ka ga waɗansu iyaye waɗanda suke masu hankali suna ƙin yadda to za ka samu cewa akwai matsala ne an zo an tambayi auren ma aure ma wane ko neman izini ma wane ce a'a to inda za ku takura ki zai iya ce wane dan shaye-shaye ne ba zan ba shi aure ba wani kuma ya zo shi ma an tambaya masa ya ce a'a idan da za a bincika sai ya samu yana dauke-dauke barawo ne eh, eh. saboda in uba ne mai hankali to yana da tsananin bincike wajen aurar da yarsa ma duk wanda zai ba shi aure amma in kaga uba kuma dan sakaci ya zama kakaka dan bariki ba abin da ya dame shi to yana da problem saboda za a je a daura aure ko zai je ya bada auren ma wanda bai cancanta ba a zo ana damuwan yadda za a yi a gyara ko a warware ba zai yiwu ba ina fata an gane to abinda malamai suka dauka uba yana da tsananin tausayi kwarai da gaske fiye da kowa wajen aurar da yarsa to yana da kyau duk inda yake yi da tawayen da yake abishi a hankali abinda ya kamata kenan saboda haka na sama ba za su tilasta ki ba sai sun yi bincike sun tabbatar mai ce matsala don wani lokaci za a iya samun guba ya ce ba zai yi ba a sake ya ce ba zai yi ba zai je a samu ubansa ana yin haka ko to an kira ka mahaifinka ya kira ka saboda auren yarka tunda shi bai da iko kai tsaye in an samu wani kaka mai karambani ma zai ce ku kawo sadakin ku kawo goron ku yi kaza to ba haka ake yi ba dattijo kar ka zama wawa duk abin da ka gaishe ana ki to a tsaya a yi bincike saboda idan akwai illa a kawar da ita in babu illa kuma shi kenan ina fata fahimta to wannan ana maganan cewa alhakim ko za a can baya man ambace shi duk inda aka samu rigima wa yake warwarewa shine kaman hakimi shine sarki shi zai warware domin zai iya taka kowa ta kowane bangare zai iya takawa saboda shi hukuma ne to a irin wannan ma haka ne sai a kai kara wajensa ya je bincika domin a tabbatar wa in wakkalathu mimman ahabba ayyana to za mu shiga wata matsala wa in wakalatu idan aka samu mace wanda ba a iya tilasta ta kafin a yi mata aure sai an nemi shawarinta sai ta wakilta wani bawan Allah ya daura mata aure mimman ahabba daga wanda yake so shi karan kansa to ayyana abinda ya kamata shine ya bayyana mata wane ne misali ta zo ta ce to baba ni yanzu baba na yadda da kai na ɗauke ka a matsayin mahaifi na tamkar mahaifi na ne baba da ka yi aiki a ofis ka yi aiki a gidan gona ka yi yawo a wurare daban-daban ka san halayen mutanenka ka san na wanda ba mutanenka ba baba ka san halayen mutane daban-daban don haka na dora maka nauyin ka zaɓar mini miji kusan ana yin haka eh, sai dai ya karama kallawo kaga matan yanzu za ga yarinya ta yi digiri na farko ta yi na biyu ta yi na uku za ta zo ta ce maka akara makallahu malam kabiru ni fa yanzu duniyan nan ta ike ni kaza kaza duk Allah ka samar mun miji to kai a hankali kar kai garaje gwarai da gaske saboda in ta yi digiri na farko na uku na in ba a yi sa'a ba ta fi ka wayo sai ka je ka shiga cikin wani abu karshe sai a zo a barka da abin kai kadai ita ta san yadda za ta zulle ko kuma ta yi yawon bariki tana da buɗe ido idan ta a buɗe ke to a yi hankali don wani lokaci waɗansu matan sukan zo su ce Allah yi gata mala ko a yi makatif Allah yi gafar ta mala to Allah a samun mana miji ko ustaz ne yake ka sama masa mata ka yi hankali don wani ustaz din a masallaci ne amma an je waje ko wani dare ya yi dare ko duhu ya yi duhu akwai matsala <laughs> to kaga za a zo ana ta jele da kai Allah kyauta to amma kun ga a da ana samun haka za ta samu dattijo ta ce sama mata duk wanda yake so to shawarin da ake bayarwa a nan shine duk da kasancewa ta sake maka al'amarin tunda wanda daman ba a tilasta ta ce ko kuma wanda take da yancin ta ba da wakilci to ta sake maka al'amarin kai sai ka je ka samo mata wani dan dama-dama to kamata yi ka dawo wajenta ka ayyana mata wane ne in ta amince sai a daura wuri in mata amince ba to akwai matsala sai dai ya gina mana bisa bayanan bayanin a ka'ida idan mace ta zo ta ce maka na yadda da dattakunka saboda kai tsohon hannu ne ka zaɓar mun sai ka zaɓar mata miji kuma ka aurar mata ba tare da ka sake dawowa wajenta ba a musulunci aure ya yi saboda already ta riga ta sake maka abin ina fata an gane to ne mala yake cewa wa in wakalatu idan ta wakilta ki mimman ahabba daga wanda yake so ayyana to ya bayyana wa illa idan bai bayyana ba fala hal ijazatu to tana da yanci ko ta zartar ko ta fasa kwarai da gaske an ji an daura aure sai ta ce da wane ne da wane ne aka daura auren sai ta bakin bani dama ba eh na baka dama amma da wane ne da wani ne wani malam bilalu duguri malam bilalu duguri ai wannan na aina san shi shine baka bayyana mini ba ai da kafin a daura aure sai ka bayyana mun malam bilalu duguri ai ya zo neman auren na ce a'a to in ka ce a'a aure ya tarwaze ji kuma sadakin da ya bayar ya dan kalato ta ci rabi kenan idan malam bilalu duguri bai yadda ba zai dawo kan wakilin ta ya biya rabin sai ba ta rabi misali kenan ina fata an gani ne falahal ijaza tana da halin wato tazattar ko take walau ba'u da koda yayi nisa koda yayi nisa balle nan nan kusa koda abin ya ɗauki lokaci sai aka zo aka same ta aka ce an falaura miki aure dawa aka ce dawa ne take ban yadda ba layinsa daban na yadda layinsa daban ina fata an gani akwai auratayyan da ake yi wani lokaci akan dade ba tare ba musamman aure irin na da yanzu ne za ga mutum yana ta kukutawa ya yi filasta ya yi fenti ya yi fulo shekaran jiya yau za a daura masa aure kuma matan ta tare a yau ba dole ciwon sanyi ya kama ku ba kwarai da gaske ai ba a gaggawa haka Ka san ko fentin nan idan aka dauki lokaci idan ba ke dauki lokaci ba matsala ne yayin eh, saboda wani zai sanya masa cutar da har abada ba zai fita ba sa an yi fenti yake bari ya sha iska sosai zama ana Allah Allah ana garaje tuntunin mai ka zauna kake yi baka shirya ba amma kaga mutanen da za su yi aure za a daura aure sai mace ta zauna wata uku watanni shida har shekara guda ko ba za ka ji ta zo da ciki ba ko da ya zo sun yi magana tafiya zai yi amma yanzu duk da kake ganin mutane idan su a zazzare yake Allah kyauta na'am mulala aka su sai ce banda sun kuyan haka menene sun kuyan haka kai ne ka samu dattijo ka ce baba baba tsohon hannu ne kai na yadda baba ka sama mini matan aure sai baba ya ce babu damuwa kawai baba da ya je ya samu wata kawai sai ya daura muku aure kaga na farko bai dawo ya bayyana maka ya ce wance bace ina ba ta an gane to a irin wannan aure ya riga ya yi idan ka fasa to an warware aure shi da bambanci ne sun koyan haka idan ita ce aka daura mata ta ce yayi yayin, in bai yi ba ta za shi kenan bai yi ba amma idan kai ne to sai dai saki in ba ka gamsu ba sai ka sake to kun san in an sake kuma akwai hukunce hukunce shi ne bambanci na'am wali ne. amin wa nahwihi an ba da dama ga dan baffa da makamancinsa ɗan baffa ko makamancinsa wane ne makamancinsa wakilin mace limamin anguwa shugaba hakimi ko mai anguwa ko wanda aka masa wasicci bari ku ji abin da ake so a tabbatar mana shine tazwiju ha min nafsihi ya aurar da ita wa karan kansa shine tazwijuha min nafsihi in ayyana amma da sharadin idan ya ayyana bi zawwajtuki fi kaza na aure ki da kaza sadaki wa tarda ita kuma ta yadda shine wa tawalla ne. wato ya jibinci bangarori guda biyu wajen bayarwa da wajen karba shi kalansa mafiya yawan malamai da masabar malikiya sun ce wannan aure yayi ina fatan gani wani bawan Allah ne yana da yarsa zai ya samu malam kabiru sai ya ce wa malam kabiru ko babu dangin iya ba na baba tsakaninsu sai ya ce malam kabiru kai ne limamin masallacin nan saboda haka na yadda da kai ga yata na baka dama na sake maka walittakanta ka nema mata miji sai ce babu damuwa sai ce amma ya kamata a yi ganta ga hotonta a an barin ganta keke da keke sun da yi liman ne ba a tuhumansa da wani abu zai je ya ganta keke da keke shike ya fito sai uban ya ce ka ganta ya ce eh, ya ce zan nema mata kuwa ai na ganin miji mata bamu eh doshi uban bai fahimta ba sai daga baya misali da ya zo sai ce tofan ni wannan ni zan aure ta da kaina ya ce ah, to shi kenan ni dai na fake maka al'amari na wakilta ka a matsayinka na liman ko na wakilta ka a matsayinka na abokina ko na wakilta ka a matsayinka na dattijo wanda na yadda da kai to idan ya zo ya daura mata aure da kansa ya ce bayan sallar la'asar ya ce jama'a to akwai dan daura aure ina mai bayarwa ina mai karba ya ce babu damuwa duk suna nan da ya zo ina mai bayarwa ya ce gani bismillah ina mai karba ya ce gani to kan ku rude ku bar shi kwarai da gaske shi yasa aka ce dan baffa da babanta da babansa uwa ɗaya uba ɗaya misali ko da babanta da baku suna haɗe dai ƙaddara ma a ce uwa ɗaya uba ɗaya komi ai kun ga 'ya'ya na baffanu akwai aure tsakanin su ko baka bane to me yiwa ɗan baffan ya bunƙasa, sai aka ce ai ga ta ga ƴar baffansa kenan ga ƙanwarka da Allah ka nema mata miji shi zai yanke hukunci ya ce wa kansa zai auren kuma saboda yana da kudi da aka zo aka ce an bar masa komai ko yana da matsayi ya halatta saboda haka ni malam kabiru limamin masallacin rafin albasa a bauchi na aurar da malama hindatu wa malam kabiru limamin masallacin rafin albasa a bauchi bisa sadaki naira dubu ɗari biyar eh aka kaga ba zai ce ba haka ba tunda ya ji kudi a gaba sai ya ce ni malam kabiru wakilin waliyin malama hindatu eh, na farko kenan kine ya bunna ni malam kabiru mai neman auren hindatu a wajen waliyinta na karɓa wannan auren da wakilin waliyin hindatu ya bani bisa sadaki naira 800 ni na ƙara 300 ma kai ayyayi ko ba ka ba wani a gefe zai iya ceto cika dari biyun mana saboda idan an samu irin wannan to sai a shigar da wani abu wanda ba a tsammaninsa barai da gaske to mutane za su fi rikewa malam kabiru ya ba da aure ko kuma malam kabiru ya nemi aure malam kabiru ya ba da aure malam kabiru ya karbi auren duk da fem sadaki nawa aka ce miliyan daya da ya zama abin labari kuma kowa ya gane duk inda aka je aka samu sai dai wani talaka kuma shi ya nema ya bayar wa kansa ya sake karba aka ce sadaki na dubu hamsin wanda ce af ce wannan cutanta zai yi wallahi <laughs> eh, wasu saboda ya ci kudin kana amma kaga wancan ya ce ya yi ya yi miliyan ɗaya ya yi yi ba zai duba cewa mai nema da mai bayarwa da mai karɓa ba duk mutum ɗaya ne shi ne ake maganar cewa halarta ina fata an gani wato an akwai aure a tsakani shi ke ne shi ya sa an ambata mana kamar an bafa da makamancinsa na'am sai kuma wa in an karatil aqada suddiqa alwakilu in idda'ahu az idan mace ta yi inkarin kulla mata aure sai a gaggata wakilinta idan mijin ya tabbatar da cewa an daura aure mace ce wanda ta ba da dama kuma wakilinta ya daura mata aure to da ta baki wannan walittaka sai je ya samu wani mijin sai ya daura mata aure da shi sai ta zo ta ce a'a ita ba ta san an daura aure ba sai shi wakili ya ce ai an daura aure mai je ce shaida ya ce ga mijin nan aka kira miji sai ya tabbatar ya ce ya eh, an daura aure kun ga da ta da miji bakinsu daya ita kuma da ake mata taka ta zo ta zame wato abin da ya kamata mu lura lokacin da ta kira ki ta baki izini matsayinsa daban ya sa a can baya aka ce kafin ya ɗaura mata aure kamata yi ya sanar da ita ko da ko ta ba da dama ɗari bisa ɗari musamman ma idan 'yar bariki ce. ko idan ta buɗe yake yana da kyau saboda gudun rikicin abin da zai je dawo to shi kuma bai haka ba saboda haka ita ta zo ta ce a ta tau ta yadda cewa ta baki dama amma ba ta san an daura mata aure ba gaskiya shi kuma yake ya daura mata aure kuma miji ya tabbatar da haka to saboda haka idan an yi wannan wa in ankaratil aqda suddikal wakilu in da'ahu zawju maganan da za a shi ne na wakilinta tunda miji ya karfafa shi amma in miji yayi tawaye to za a lura kaman wakilin wakilin nata yana son yayi wani abu ne to kun ga an samu targade to wani bangare saboda zai wahala ba laura maka aure da mace ba ka zo ka ce yayi an laura maka aure da mace yana da wahala farai da gaske sai dai kawai in sun fita yawon iskancinsu domin saboda yana tsoron kada a kama shi da laifi kwarai da gaske kuma kusan a yanzu ana iya samun haka to an samu haka to ga matakin abin da ya kamata a dauke matsaya kenan abin da ake so shine yan aure ya tabbata yadda za a warware shi daban idan aure bai tabbata ba yadda za a tarwatsa shi daban shine abin da ake so kenan don saboda ta zo ta ce ita ba ta san an daura mata aure ba karshe ta zo ta ce ba ta son mamijin to kaga ba za a tilasta ta a ce sai ta zauna da shi ba saboda su za su zauna dole a samu haɗin kai da fahimtar juna in ba a samu wannan ba matsala ne to amma mu maganar da muke yi akwai haƙoƙin da in aure ya tabbata saboda gudun abin da zai je faru kamar yadda za mu ga waɗansu matsaloli iftirabiyya waɗanda malamai suka kawo a karkashin wannan babi to sai na gaba wa in tanaza al awliya al mutasawun fil aqdi aw al idan waliyai waɗanda suka zamo daidai wa daida suka yi jayayya wajen kulla aure ko akan miji kulla aure daban a yi akan miji daban mace ce take da waliyai da yawa kamar yadda muka yi bayani misali wani ne yana da 'ya'yansa kaman guda goma a ce biyar maza biyar mata idan aka zo batun auren 'ya'yansa mata kun ga shi ne waliyi ko ba ka ba to sai Allah ya masa rasuwa sai ya bar 'ya'ya maza goma da 'ya'ya mata a 'ya'ya maza biyar 'ya'ya mata biyar idan za a aurar da 'ya'ya mata biyar din nan suwaye waliyan kowane ne wali za a ce babban wako sai babban wane da kannansa dukansu kowannensu yana da dama to kara manta ba mamaki shi wannan mutumin da ya rasu yana da yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya su kuma menene matsayinsu baffanu ga waɗannan ko baka ba to su ma suna da yanci wajen aurar da waɗannan 'ya'ya mata to sai kowa ya je gaban kansa ko kuma suka samu saɓani baffanu suka ce a badawa ne yan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya suka ce a badawa ne ko ‘ya'yanta misali bazaura ce suka ce su wane suke goyon baya kun ga an samu saɓani tsakanin wanda za a aurar masa ko kuma wajen kulla aure babban waka aka za ka yi magana ce na ba da aure aka yi aure aka abin nan kawai sai can sai wani babban saki kuma sai ce ai na aurar da ita ni ma na ba da auren ce kana ɗana rashin kunya muna nan a yi aure ba mu sani ba to ni ma na aurar da ita shi ma sai ya ba da aure to ya za a warware wannan shi ne abinda malai ke magana to wayin tana za al'auliya ulmutasawuna idan waliyai na ɗaura aure madaidaita suka yi saɓani fil akadi wajen kulla aure a wizzauji ko akan mijin da zai aura nazarar Hakimu. shugaba sai yi nazari sai ya bincike shi zai sasanta su kun nan ba yanke hukunci aka ce a dauki na wani ba saboda in wajen ƙulla aure ne an fi fifita wanda aka auren masa da farko kwarai da gaske idan babu targade wanda aka aurar masa da farko shi za a saurare shi to amma sai ya kasance baffa ya daura aure babban wa ya daura aure baffa shi ya fara daura auren babban wa bai sani ba a gefe shi ma yana ganin yana da yanci ya daura mata aure shi ne na biyu a ka'ida auren da baffa ya daura ne na farko shine tabbas na biyu kuskure ne don ba a aure a kan aure ina fata an gani to sai aka samu matsala babban wa dama tana gidansa yana ɗaura mata aure kuma shine na biyu kawai sai yake yau ka gidan mijinta ya zo ya ɗauke ta sai ya zo ya ɗauke ta ya zo ya dauke ta labari sai ya bazu sai bafa ya zo ya ce ai na daura mata aure da wani ranan kaza ranan juma'a sai bafa ya ce muna mu auren ran lahadi muka yi ba ku sanar da mu ba ni kuma hatta tare ko ran juma'a da safe wannan ranar juma'a daidai sallar juma'a ko da yamma in kara ce ma gafin yayi tsawo ita kuma hatta tare ya ce to sai fafa ya ce to ni yanzu kun bani da jangongon wanda na daura masa aure ya za a yi to a hukumance a shari'a tun da aure na biyu da aka daura hatta tare gidan to na farko ya lalace sai dai hakuri ina fata an gani sai dai hakuri saboda haka nazarar hakim hakimi shi zai yi nazari to ga ƙarin bayani nan wa in azinat li waliyaini fa aqada mace ce ta yi izini ga waliyai guda biyu suka kulla mata aure falil awwal to auren ya tabbata ga na farko illam yatalazzaz thani bila ilmin idan na biyu bata tare gidansa ba bata tare gidansa ba ina fata an fahimta shi na farko shine ma bila ilmin yace ba tare da ilimi ba wato ake idan ya sadu da ita ya san an daura mata aure sai suka yi maza maza to kaga hukunci shi kuma daban kwarai da gaske don ba su sani ba to wannan ba laifin su bane amma sun sani an daura mata aure kuma aka sake daura mata aure kuma ta tare gidan mijin na biyu to ba zai lalata na farko ba saboda ganganci da aka yi a ciki ina fata fahimta walau ta akara tafyiduhu illam takun fi iddati ko koda kuwa zattarwansa yayi jinkiri inda ba tana cikin iddan mutuwa ba kun ga wannan ya kawo mana wani rikici kenan malaman fi giwa akwai abin nan eh, akwai rikita kwakwalwa sai an yi a hankali an yi aure na farko da na biyu wato da aka daura aure wa miji na farko kafin na biyu su samu labari sai na biyun aka daura masa aure kun ga an yi aure a cikin aure ana cikin haka sai na farko Allah ya masa rasuwa na farko Allah ya masa rasuwa kun ga yana da hakkin zai zo ya kilemin ya ce matarsa ce to sai ya rasu da ya rasu sai wannan mata ita kuma sai ta tare bayan ya rasu ko kuma kafin ma bayan ya rasu eh, sai ta tare tunda idan ta tare bayan ya rasu ka ga miji ya sadu da ita kenan a lokacin ya kamata ce tana iddan mutuwa saboda auren miji na farko daga baya da aka zo aka bincika sai aka fahimci haka to shine mala yake cewa aure na biyu lalata shi za a yi ta dawo kan aure na farko kuma aure na farko idan ta dawo kai ta kaba za ta yaba ta gado ina fata an fahimta abin amurda yake shi yasa suka ce yana da kyau a lura da abubuwa guda biyu tattaunawa ce a tsakanin malamai abu na farko daura aure abu na biyu tarewa miji na farko da aka daura masa aure ba sanar musu cewa gashi an yi kaza ba sai suka daura aure wa miji na biyu da suka daura masa aure wa miji na biyu sai ya kasance auren da aka yi yana da rai kuma ta tare yana da rai da bambanci ina fata an fahimta an yi auren na farko kafin a sanar da su sai Allah ya masa rasuwa su ko ba su samu labari ba suka daura mata aure it means an yi auren ya kamata a ce tana cikin takaban na farko kuma ta tare tana cikin takaban na farko ina fata fahimta to yanzu wani abin da ya kamata shi mu bar wa alkalai idan hakan ya faru to a samu alkalin da zai yi bincike idan ya yi bincike sai ya zartar da hukunci abin da dai mala ya ce walauta akara wato duhu ko da zartarwansa ya yi jinkiri bi ma'ana ya zartar da hukunci lokaci guda ba in ta kun fi wa wafatin idan ba iddan mutuwa ba ne saboda yana iddan mutuwa ne ba zai yi ba in aka tsaura aure wa mace a cikin idda ba ta tare ba aka tabbatar da haka in aka zuwa ka lalata auren daga baya ana iya sake yin aure amma duk wanda aka yi mata aure cikin idda ta tare cikin idda idan ba kuma ta ba can baya mun ambata duk wanda aka mata aure cikin idda ta tare cikin idda mijin ya sadu da ita cikin idda to idan an za su har abada babu aure tsakaninsu na'am sai eh, walau takaddama al'aqdu ala al-azhar ko da daura auren ya gabaci ainihin mutuwansa kafin ya mutu aka daura aure bayan ya mutu ta kare to ko da kuwa an yi auren a wancan lokaci domin saboda me saboda akwai ka'idodin da ya kamata a ce an kiyaye su to mun yi bayanin cewa abin da ya kamata idan aka samu irin wannan to a samu malamai su ne za su zo su tattauna in suka tattauna tsakanin su za su yanke hukuncin abin da ya dace wafo sai kabila talaqin in akada bi zamanin ana bata aure ba tare da saki ba duk wanda aka daura a zamani daya Babba ya aurar da ita the same time kuma a lokacin babban wanda yake aurar da ita kusa wani lokaci a gida ɗaya na iya samun sabani wadancan su je can suna daura aure waɗannan su nan suna daura aure mutane biyu daban-daban to wannan an kai kara wajen alkali ko kuma an kai kara wajen hakimi duka wurin rusa su zai saboda lokaci guda aka aure. wanne ne ya riga wani ba za a iya tantancewa ba duk rusa su za a yi ina fatan nan gani hmm. sannan kuma auli bayyinatin bi ilmihi annahu thani ko kuma aka samu shaida cewa ya san aure na biyu ne labari ya zo ko an bugo waya baffan wance fa ya aurar da ita da ya samu labari sai maza ya zo ya samu wanta ya hura masa wuta ya ce a daura auren sai aka daura aure kun ga automatically ya san an daura wancan aure aka zo aka yi to automatically aure na biyu wato aure na biyu bai yi ba eh, aure na biyu bai yi ba kwata-kwata eh, saboda an daura shi akan mai an yi aure akan aure a shari'ance duk auren da aka yi shi akan aure da ganganci to aure na biyu babu shi na farko shi ne tabbata la'in aƙarra ba wai idan ya tabbatar ba auduhilar zamanu ko kuma an jahilci zamani ba dumana in aka da bi zamani da aka zo sai aka samu akwai bambanci ko da yake an yi lokaci guda sai kuma ya zo sai ka tare immediately to kaga wajen tare wannan to za a zo a ce maimakon a tarwatsa su za a ce to a raba su da sake tunda oredi ya sadu da ita tana da sadaki ina fata an gani eh, shi ne yana da kyau sai an yi taka zanzan wajen yanke irin wannan hukuncin saboda ita haƙƙin mace ba za a salwantar mata ba sannan kuma babu maganan haddi ko kuma ka jahilci zamanin wanne ne na farko wanne ne na biyu to abin da ya kamata shine alkali zai yanke hukuncin kowa ya sake sannan daga baya shi kuma alkali sai ya jagoranci aura wa mutum ɗaya daga cikinsu don in ya kyale su za su sake maimaita kuskure ina fata an gani eh, saboda yin kaga an yi haka to akwai rigima akwai matsala to kamata ya warware wa in mata wa a ahaqu fa fil ƙaula ne. to ina hukuncin an daura mata aure da mazaje guda biyu ana cikin wannan ka sai Allah ya mata rasuwa shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh